ina yabo a gare ka ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka ban yi sanya be ka kamar da kai bakanka ba ina salati da sallama ga shugaban halittu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya Baka yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bar barkamu da saduwa a wannan lokaci cece ku ce na ƙara ƙarfi game da ziyarar da Sheikh Ahmad Mahmud Gumi da wajen marigayi shek Abubakar Mahmud Gumi jagoran Ahlus Sunna a Najeriya ya yi zuwa ga ƙasar Iran a daidai lokacin da ainihin fatuntunu ke ƙara ƙarfi a gabas ta tsakiya tsakanin isra'ila da falasɗina shaka ahmad muhammad gwami bayan karɓar bakuncin ambasada na falasɗinawa a najeriya daga bisani an ga hotonsa tare da shek ibrahim zazzaki suna gaisawa a wajen wani taro da aka gabatar a iran sai dai wannan hoto bai damu mutane ba irin yadda bayan dawar malam ɗin aka ji wasu kalamai daga bakinsa kamar yana yaban shi a abin nan gwamnati ta iran wacce yake ganin ya kamata a ce mu ma najeriya kasar mu ta najeriya ta koma irin wannan gwamnati ya zama na malamai su shiga siyasa ya zama da suke jagoranci gwamna shugaban kasa kamar da ya je gano a iran sai dai a cikin maganin malam abubakar ahmad muhammad gumi din ya yi maganganun da karara yabo ne ga iran tare da suka ga saudiya musamman abin da ya shafi yadda ake tarban malamai a Iran aka akasin haka a Saudiya da wasu manganu waɗanda Sheikh Musa Yusuf da suna ya ɗauko su kalma-kalma ya bi su ya warware su saboda tsayin bidiyon Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna mun takaice shi mun yanke wasu abubuwa waɗanda muke ganin wato waɗannan maganganun sun fi alaƙa da makami na wato ko bijiro da dalilai domin rushe a gidan shi'a amma kafa dalili akan kuskuren abin da malam abubakar muhammad gumi mun tattaro muku dukkan maganganun da malam asadu sunna akan wannan tare da bijiro da wasu dalilan da ya kawo waɗanda ba su tsayi ba mun saka muku a cikin wannan bidiyo cece ku ce ne wanda ya kunno kai kuma yake ƙara ƙarfafa zargi a zukatan mutane eh, waɗanda ke yin zargi game da ko dai Sheikh Ahmad Muhammad Gumi ya fara tsindimawa a cikin shi'a ne. A bisa tsari na adalci yana da kyau mu saurari waɗannan maganganu ko wani bangare na waɗannan maganganu na shek Ahmad Muhammad Gumi gabanin mu saka muku martanin da shek Musa Yusuf Asadu Sunna ya masa wanda ya bani kuɗa na kuɗa tare da bijiro da wasu maganganu masu matuƙar muhimmanci waɗanda yana da kyau mutum ya saurari jawaban shek Ahmad Muhammad Gumi daga baya saurari jawaban shek Musa Yusuf Asadu Sunna da ƙarshe sai mutum ya alƙalanci game da waɗannan maganganu guda biyu shugabannin ba su ɗauki malamai wani abu ba amma can ƙasan iran sun ɗauki malamai da daraja duk wanda ke zuwa saudi arabia ko ya je egypt ko ya je wani ƙasashen larabawa yana miƙa fasfot ɗin shi yana da rawani a kan shi da wani abu sai ya ga wani abu na me na wulaƙanci ko ba haka ba da masu iran da yake suna girmama don malamai ne ke mulki malamai ke me mulki da kaji malami da gemun ka da abun nan ɗinka girmama ka suke yi domin da muka shiga fasfot ɗina zan kawo muku gani ko stamp ɗin na shiga da stamp ɗin na fita babu kai wuce ka wuce a dauke ka vip a kai ka nan a yi maka duk abin da za a maka na girmamawa domin malamai ke me malamai ke shugabanci amma mutane ga sunan fasikai wai kuma ku ce su ne suke mulkinku wai kuma ku ce za su rike muku amana da kudinku <coughs> saboda kin akwai na abu da za mu koya daga iran shine ku sa malamai mulki mu ja ce gwamnan sokoto wane malam gwamnan kano malam wane gwamnan wanda ku ajiyar siyasan nan sai ku sa malamai su muku mulki to za ku ga canji domin misali yana da wahala malami da rawanin shi a ce ya saci irin kudi nan da kuka ji ana sata eh ya je da su ina ku sa malamai kuma alhamdulillah kasan nan tana cike makil da malamai maimakon sun ka a akan mimbari na juma'a ana jira liman ya mutu wani hau ku sa su cikin siyasa Allah fada suke kan mimbari <laughs> ku sa su siyasa kusa malaman ku siyasa su can iran ka zo da malami da rawaninka da komai ka shiga siyasa sosai siyasa ka fitar da al'umma daga me mina zulumati ila nuri <coughs> to amma duk abin da na ce alherin su kenan amma kada ku ɗauki aƙidar su aƙidar mu salim eh, tana nan da kyau ba wani abu da ya gurɓace ba abin da ya sami aƙidar mu tana nan daidai da take sai dai a siyasa an ba mu baya ta yaya za ka gane an ba mu baya irin wayan da muke sa shugabannin namu ya ishe ka ba su kuma irin wanda suke sa shugabannin nasu ya ishe ka kasan akwai mai bambanci so kenan a bangaren siyasa da ta duniya sun fi mu mu kuma mun ci gaba a gaban su a bangaren sanin addini aqidar shi da fikihun shi to muna fata kamar yadda muke so mu dauki tsari mu ma eh, malaman mu sai mulki su masu su ɗauki tsari na aƙida ta tauhidi to kuma a musu insafi na ɗaya kaga ɗan wani dakta ne daga cikin daktoci a nan ƙasar ka san ɗaya daga cikin musibar mutane sun rudu da shaidu na karatu ta fuskar takarda in mutum ya je ya dawo yi makalo daktansa sawa'un ko ya cancance ta ta fuskar karatu ko bai cancance ta ba 'yan boko sai su rudu da wannan karatun musulunci ba daidai yake da karatun boko ba a boko ne kake daukan wani ɓangare ka kware a kan shi amma karatun musulunci kowane ɓangare inda yana da alaƙa da addini so ake ka kware a kan shi wannan shi ne wannan daktan da ya je ya dawo ya tattauna maganganu a tsawon wato minti goma sha tara da sakon hamsin da tara iya inda nake da bukata iya inda ya fara magana zuwansa iran da ya je ya dawo to iya abin da muka fahimta wannan mukaddimar tasa ta zuwa iran hanya ce daga cikin hanyoyi da za a yaudari ahalus sunna da ita a ɗibe su zuwa ga shi'anci ko ya sani ko bai sani ba in dai da gaske ana girmama ilimi ana girmama ɓangare duk wanda ya san sama da shekara 20 ya san muna bincike akan shi'a da yin munazara da su da karantar da aƙidinsu ba zai taɓa yiwa ba ko kai dakta ne da kai tun da kake baka taɓa ɗaukar littafin da yake da alaƙa da aƙidar shi ka karantar ba baka taɓa munazara da su ba yanzu wannan littafin usulul kafi ne gashi nan a hannuna ina rantse muku da Allah a matsayin sa na dakta in kaji wannan littafin na farko na usulul kafi wanda ya kunshi mujalladi guda biyu akan aƙidunsu biyar akan furu sannan ɗaya rauda wallahi da wahala ko wannan littafin ka samu a hannun shi to kuma dan kana dakta sai ka zo ka saki baki da abinda ka ga dama da sunan addini sai ka faɗa matsala ta karatu in ka santa ka santa kawai in baka santa ba baka santa ba to shine nake so in yi magana kuma zan bi maganar a hankali a hankali a kwadintu yadda ya yi ta don ba da amsa ta karatu shi yasa wannan shine tafsirin farko da aka fara rubutawa a shi'a tasirin ummi shi yasa na zo da shi ta yi ba mamaki ko wannan tafsirin da duniyar shi a ta fara rubutawa na farko ba shi da wannan littafin amma ya zo yana so sai ya wanke shugabannin iran so bari mu dawo in fara na farko duk musulmi ya kamata ya sani yanzu 'yan ɗariƙu yadda muke da saɓani da rigima da su to akwai wani usul da ya haɗa mu da su guda goma sha ɗaya akwai shika-shikan musulunci biyar sannan akwai rukunnan imani guda shida shika-shikan musulunci guda biyar kuma shine kowa ya san shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah da kuma manzancin annabi Muhammad ko sallah zakka azumi sai aikin haji wa'annan su ne shika-shikan musulunci biyar da mu da dukkan sufaye na duniya ba mai saɓani da su ba akan wa'annan shika-shikan musuluncin biyar sannan sai rukunnan imani guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi wa'annan kuma usul din na imani da ahli sunna suka kudirce suke bauta ma Allah da shi ƙur'ani ne ya faɗa Allah madaukakin sarki ya faɗa a ayoyi guda biyu ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi sai ya ce walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina ya faɗi biyar a waccan ayan yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu Allah ya ce wa man yafuru billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir gudana biyar sai malamai suka ce abin da yasa Allah bai fito da kaddara kararraba ta zama na shida ce da aka yi imani da Allah tun farko dama imanin ka da Allah yana da alaka da imanin ka da kaddara ne shine dalili to waɗannan usul ɗin guda goma sha ɗaya da musulman duniya suka haɗu a kan shi yana da kyau ga wanda bai san aƙidar shi'a ba ya sani an saba tamaman tsakanin musulmi da in shi'a rukunnan imaninsu guda shida ne shika-shikan musuluncinsu a rukunnan imani guda biyar shika-shikan musulunci guda shida sun akasa ko ba su akasa ba rukunnan imani a gurin shi'a na farko za su taimaka a tauhidu in ka ana maganan tauhidi za ka ɗauka wai ko maganan kaɗai ta Allah ba shi ba tauhidi a gurinsu shine kore ma Allah duk wata sifa da ya tabbatar wa da kansa na biyu sai su taimaka annubuwa annabta sannan akwai almi'ad akwai al'adulul ilahi adalcin Allah sannan akwai al'imama su ne rukunnan imani a shi'a sannan shika-shikan musulunci guda shida ne maimakon biyar shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah da manzancin annabi sai sallah zakka azumi aikin hajji sai alwulaya sannan wannan wulayar da suke magana a kanta sun ci duka ta fi komai muhimmanci a addini haka suka faɗa to yanzu bari mu fara wa'annan shine dalilin da yasa ana iya haɗuwa da kowa da sunan addini amma haɗuwa da shi'a yana da mugun wahala saboda a usul ɗin na addini ba a haɗu da su ba wannan shine yanzu wannan littafin kitabun tahara ne na kumaini shi nan na san ana gani a haka an gani wannan jamhuriya da ake faɗa ta musulunci da shi wannan daktan ya tashi daga najeriya ita fi lalawa ya kafa ta ba kumaini ba in ma baka sani ba to kumaini shi ya kafa ta Shi ne mujaddidinsu yadda kasan shehu usmanu to a wannan littafin nashi kitabul ɗahara lokacin da ya zo yana magana akan abin da ya shafi ɗaharatun nasibi wal khariji li gardin duniyawi wato tsarkin nasibi shine wanda ya kafa gaba da ahlul baiti saboda da kuma khariji ba kawariji saboda wata manufa ta duniya da sauransu lokacin da yake so ya tattauna matsalar najasa hissi da najasa ma'anawi ga shi a wannan littafin nashi a mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da hamsin da bakwai wannan da ya zo mun san cewa akwai najasa hissi akwai najasa ma'anawi ko yanzu da ka shigo masallaci sai ka taka kashi ko ya shafi rigarka zai yi ka shigo da shi masallaci saboda najasa ce wace irin najasa najasa ce hissi saboda idan dan adam na gani ko amma in kuka haɗu da kafiri jikin shi igoge jikinka kafiri najasa ne ko ba najasa ba ne amma shi wace irin najasa ce ma'anawi ce wannan yasa dan kun taba jiki da shi ba za ka zo ka wanke tufafinka ba to da ya zo yana magana wa amma sa'irin tawa'if minan nisabi balil khawariji fala dalila ala najasatihim sai yace sauran kungiyoyi nawasib da khawarij babu dalili da ke nuna cewa su najasa ce ta ma'ana sai yace wa in kanu ashadda azaban min al-kuffari ko da yake da ba khawariji da nasibi gobe alkiyama za a yi masa azaba sama da azabar da za a yi makafari sai yace falau kharaja sultanun ala amiril mu'minin la bi unwani tadayyun bal li mu'aradatin fil mulki aw gardin da da zo yana ba da wannan misalin sai kuma yin ice ka Aisha wa Zubai wa Talha wa Muawiya wa ashbahihim sai kira na Aisha mun san wace ce Aisha na ita ce matar Annabi Muhammad sai ci da Muawiya da Zubairu sai ci da makamantansu Au nasaba ahadun adawatan lahu aw li ahadin min al-a'imma la bi unwan at-tadayyun bal li adawati au bani hashim au al-arab li ajli kaunihi qatila waladihi aw abihi aw ghairi dalika sai yace la yujibu zahiran shay'un minha najasatun zahiriya yace wa'annan duk bai nuna cewa najasar su najasa ce wacce take hissi da ya gama sai ya ce wa in kano akhbatha min al-kilab wal ko da yake dattin su kuma na ma'ana daga ciki akwai na na aisha matar manzon Allah da Tsalha da Zubairu sai ya ce gara dattin kare da alali da dattin matan manzon Allah wannan maganan ga ta kumaini ya yi ta cikin littafi ta yi wanda ya assasa daular da zai kalli matar manzon Allah ya rubuta a littafi ya ce gara dattin alade da kare da ita yau wani sai ya tashi akan kujeran mala bakar goma sai je ya ɗauko waccan aƙidar ya zo ya amfani da wannan kujerar yana so ya da wannan aƙidar ya zo yana ta ƙoƙarin wannan na fara da wannan ne don mutane su san shi kuma yinin da ya kafa wannan daular to ga aƙidarsa dangane da matan manzan Allah ga aƙidarsa dangane da sahabban manzan Allah wannan shine saboda haka magana ce muke ta littafi ga ta kuma zan kawo a hankali a hankali shi yasa na ce zan ba matsala so ba magana ce ta wanda za su yi zagi za su yi zagi sama kwa komai muna iya yin sauki akan shi amma banda abin da ya shafi aƙida wannan na kawo maka ga abin da Kumaini ya faɗa cikin littafin shi wanda ita ce daular da aka je yanzu aka ɗauko ake so a zo a yaudari ahadus sunna a nuna maka cewa ta ɓangaren siyasa suna da kyau daga nan mutane in suka saki jiki aka zo ana yaba maka su cewa mutanen kirki ne ta fuskar mu'amala da siyasa to za ka dawo aƙidar su ma kana jin cewa ba wata matsala ba ce a gurinka wannan shine yaudarar da ake so a yi ma ahlus sunna a daidai lokacin da ya shaddada magana akan waɗanda suke ahlus sunna ne sai ce cikin ake samun munafukai sai kuma ya dawo bangaren yan shi'a sai ce a bi su a hankali sai ayar da Allah ya faɗa akan Yahudun. sai kuma ya ɗabbaka ta akan wa yan shi'a sai ya ce a bi su a hankali a hankali ba su gane ba wala wannan tilka irin mutum diza rabo ne da ba a yi adalci ba sannan cikin maganganun da yi sai ya ce babu gaba tsakanin mu da su ya ce ka yi musu mu'amala ka yi musu rangwame ko haka ya faɗa to da ya faɗa ya ce babu gaba yau ba na tsammanin a wani ahalin sunna a najeriya da wani zai fito karara yana zagin mala bakar gumi ka ji cewa kana ƙaunar mutumin nan za ka yi a alaƙa da shi don allah ko wanda zai iya kaga wani ya fito ya kafa kyamara a social media ya kira sunan mala abakar gumi ici mutuncinsa izage shi kaji za ka yi mu'amala da shi eh zai yiwu to idan ba zai yiwu ba akan mala bakar gumi ina kuma ga maganar sahabbai ne min babu aula tare da haka tun da faɗi fa bai taba zaunawa fa ya karantar da wani littafi kwaya ɗaya fa da yake da alaƙa da hatsarin aƙidar shi'a ba wanda ko kwanan nan mun sauke littafi cikin darasi 39 a shi'a al a shari'a wata harifin qur'an sannan yanzu mun ɗauko littafin tu bai na tashayi wa tasayufa ardun wa ƙadu sannan su 'yan shi'an ba sa musu sun yadda cewa muna da littattafansu kuma sun yadda mun san aƙidarsu eh? don Allah in ana girmama ilimi da gaske da mu da muka fi sama da shekara ashirin a system ɗin nan da su da ko littafi ko ɗaya ba su taɓa karantar da mutane ba ba a san su a wannan fil ɗin ba waye ya kamata yi magana akan shi'a to saboda kawai ya je iran ya dawo sai ya zo ya fara wa'annan maganganun ba ka munazara da su ba ka tattaunawa da su ba ka da littattafansu ka karantar da hadarin su sannan ka zo ka yi amfani da babbar kujera kana so ka yaɗa wa mutane wannan muguwar aƙida ta zagin abokan manzan Allah sannan cikin maganganun da ya faɗa da ya dawo yana faɗa wa mutane cewa kada su yadda da zalunci duk inda zalunci yake a mun ji kada mutane su yadda da zalunci ko amma ai zalunci iri biyu ne akwai zalunci karami akwai zalunci wa babba Allah ne ya faɗa cewa allazina amanu wa lan yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutadun zalunci babba duk duniya babu zalunci a doron ƙasa kamar haɗa Allah da wani Allah ne ya faɗa cikin Ƙur'ani ƙarara ya ce inna shirka la zulmun azim tambayar da muke aqidar shi'a da kaje ka dawo kake so ka yaba kasar ka ce mutanen kirki ne akan wani asasi ta gino akan zalunci karami ko zalunci babba zalunci babba wannan dalilin yasa da saka zo mutuwa a zaria maimakon mutum ya mutu yana la ilaha illallah sai mutum mutuwa yana yawa ya husaini to me muna so mu sani yanzu matsayinka yanzu na musulmi ya hukuncin wanda ya mutu ya koma zuwa ga Allah yana kiran wani Allah me matsayin wannan saboda in ka ce kada mutane su yadda da zalunci karami wanda shugabanni suke na cinye kudin jama'a ko to min babu aula su yadda da babban zalunci shine shirka da Allah a doron ƙasa sannan cikin maganganun da yi wai mutanen iran lokacin da suka ga abin da yake na kokari a kan maganan Falasɗinu wai shine dalilin da yasa aka ce kai wannan duk yadda aka yi abin da yake don allah yake a kira shi a ajiye bambancin mazhabobi a zo a tattauna da shi tambaya daga ciki da allah lokacin da a baya da ya sanar cewa yana da buƙatar a kawo wa falasɗinawa gudunmawa dala ahalus sunna ne suka kawo gudun mako yan shi'a eh bayanan da aka tashi aka yi tema yan ƙasa da ƙarfafa cewa a yi addu'a ahalus sunna ne ke koyan shi'a a ta yaya za a yi malamai su tashi in an samu nasara su yi wa 'yan ƙasa bayani in an zalunce su su yi wa 'yan ƙasa bayani a inkwarajin ɗin mutane su yi addu'a wai yanzu kuma wai sai ya ce wai saboda an ga irin ƙoƙarin da yake yi ne wai sai suka ainihin wato kira shi sannan cewa shi'a wai yanzu a yadda wai mazhabinta mazhabi ne daga cikin mazhabobi guda biyar kai ma ka san cewa in ka ce ka yadda da wannan akwai matsala don a gurinka mazhabobi na malaman fikihu guda hudu ne mazhabar maliku shafi'i abu hanifa ahmadwa to a ɗakko mazhabar jafariya da shi'a take kai tsakani da Allah ya ci karo da waɗannan mazahibu guda hudu ko ta fuskar fikin ko bai ci karo ba kafin a zo fuskar aƙida ya ci karo so ina mamaki cikin maganganun da ya faɗa kenan akan wannan so sannan maganar rawa da ake maganar hayatu tarfi an kirkiro a riyad ana yi dala malamai ne suke koyan iskan gari ne a najeriya ana rawa ko ba a yi dawo 'yan shi'an su da kansu a najeriya dalla suna buga ganga suna rawa ko ba sa yi a faɗa mana mai bambancin rawar da ba gara ma waccan ba ai su can ba su ce addini ba ne rawa ko kuwa sun yadda kawai ba daidai ba ne shaidan na ya ɗibe su wa suke yi dala a najeriya ana buga ganga da sunan addini ko ba a yi ana yi to ya aka yi ba kai kyamace su ba wannan na tabbatar da ko a iran din ana kira ko ba a yi ya aka yi suka kira ka kaji ka ce wayanan tunda ana kiɗa ganga wayan an kira ka ba za su je ba sai sun tuba to su yan shi'an najeriya da kaji shi wannan kai alaka da shi shi ya tuba daga buga gangan ne ai ba tuba ya bayi ai ba tuba ya bai cikin maganganun da ya ce wai kasar iran wai in ba ta taimake ka ba wai ba za ta cuce ka ba haka ya faɗa wai in dai ƙasar iran ba ta taimaka maka ba lala duk abin da zai cutar da kai a imaninka bai fi haɗari ba sama da cutarwa a duniyarka ga wanda yake dawa da imani to ya fi yadda gara abu ya taɓa duniyarka da ya taɓa imaninka ko kuwa wannan shi ne abin da yake magana sannan ka kumanta shekaru hudu biyar haka da suka wuce a mausim na hajji da ya faru aka samu accident ɗin na mutuwar mutane don Allah wace ƙasa ake tuhuma eh sau nawa suka sha zuwa garin ɗakin Allah ƙasa mai tsarki su tayar da rigima duk wanda ke yawan zuwa aikin hajji ko yana yawan zuwa umara in dai kana cin karo da 'yan shi'a a garin ka san cewa wallahi suna zuwa amma makka da madina ba ta da alfarma a gurinsu zuwa kawai suke so wannan duk ya sha faruwa a tarihi sannan yana maganan cewa wai ingila da amerika wai su ne waɗanda suke zuwa su sace kudaden mutane kaga yanzu an dawo magana ake ta arziki ba magana ake tawa ba ta addini ko wanda wannan matsalan tana da ta'alluki da duniya ne a lokacin da idan ana maganar duniya da kuma maganan aƙida mai kyau wanda mutane za su kubuta su koma zuwa ga Allah wanne ake fara gabatarwa idan yanzu america da ingila suka zo suka kwaci wa mutane kudi suka sace idan aka tafi lahira akwai hisabi ko babu amma wayannan in suka shigo suka lalata aƙidar mutane ina za su kai su wuta za su kai su so zan yi mamaki a ce wai malamai masu addini farkon abin da ya kamata su fara duba ya za su tseratar da mutane su haɗu da Allah lami lafiya wai sai kaga yadda 'yan duniya suka rudu da duniya su ma malaman sun rudu dawa dan me Allah ya dinga cewa annaba la yagurrannaka alladhi la yagurrannaka taqallubul ladina kafaru ko jujjuya waɗanda suke jin daɗi cikin garuruwa Allah yana cewa annaba kada ya rude su to yanzu sai ya zamanto tarko ne a Najeriya duk wani wanda yake so ya kama mutane ba magana ba ce ta ka zo ka zuba tsantsar ilimi magana cewa ya fi iya zagi ga shugabanni in dai ka iya zagi ka zo ka ba da labarin satar da ake ta kuɗaɗe da waye da waye duk ka duba ka gani ko shi wannan nazariya da zai shigo da muguwar aƙidan nan na Allah ta wata hanya ya shigo da ita ba ta wannan ba za a kwato wa mutane zaluncin da aka yi musu da za a shigo da aƙidar boko haram ta wata hanya aka shigo da ita ta wata wannan wannan hanyar sannan mutane sun kasa ganewa duk wanda yake ce zai karɓo muku duniya an cuce ku ƙarya yake ba zai iya ba don ba wanda ya taɓa karbuwa in mutane za su riƙe addinin su su haɗu da Allah lami lafiya wallahi si sannan sai ya faɗa sai yake cewa wai wa'annan ƙasashen su suke rarraba kan musulmai dawo don Allah ko a abin da ya shafi zaman ƙasa a Najeriya wani abu ne kaga ana yi an haɗu da 'yan shi'a sun ba da gudunmawarsu don ƙasar nan ta ci gaba dawo a addini dai a nan ƙasar dai ba haɗu da su ba ballantana a haɗu da na wata wajen duk kuma abin da za a ce maka an zo za a yi a ƙasar don a ciyar da ƙasar wa don Allah kana ganin su a ciki balma hasali so da yawan lokuta za ka ga sun fi kwammace gara su haɗa kai da wanda ba musulmi ba da su haɗa kai da wa don Allah a munasabar suna zuwa cuci ko ba sa zuwa eh kaga suna zuwa saboda haka wannan kenan sannan ya yi magana a kan abin da ya shafi matsalar kashe saddam hussein sai ya wuce da gudu ai wulaƙanci da aka yi da rashin mutunci a koma tarihi saddam hussein hannun ya mutu da hannun wa amerika da ta tashi amfani ta kashe saddam da in shi'a ta yi amfani a iraki ta kashe saddam hussein in ba ku manta ba ranar sallah babba musulmi ana sallar layya a ranar aka yi hangin ɗin Saddam Hussein kuma har yanzu in ka hau YouTube ɗin don ka gane 'yan shi'a ke da hannu gurin kisan Saddam Hussein sanda za a hangin ɗin shi suna wannan salatin a gurin suna Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad eh to kuma ka zo kana maganin cewa wai wai maganan kaza kaza kaza kaza daga nan sai al-ma'araka tsakanin abin da ya shafi shi'a da sunna a iraki su waye suka sabbaba ta yan shi'an ne kuma yanzu da sadam ya bar duniya ka je ka gani ai bincike ya nuna cewa hatta waɗanda suke yan shi'an daga baya sun gane cewa ku ba komai sadam hussein ya tsare mutuncinsu a matsayinsa na larabawa sau da bincike ya nuna bai bar wata dukiya ba a ƙasar waje a kowace ƙasa a duniya sannan duk abin da ya mallaka a cikin gida a iraki babu abin da ya mallaka fasalar duk abin da ya bari da sunan gwamnati yake barin shi ba da sunan shi ba yan sandan iraki uniform ɗinsu da albashinsu rayuwarsu ta canza a kudinci lokacin da sadam yake nan da ni sadam ya bar duniya in ka dai za ka ga abin da ke faruwa yanzu an san wannan sannan cikin maganar da yake faɗa ya kawo maganar cewa wai an samu saɓani tsakanin iran kwanan nan da baki san an fara harba mizan wai don menene kasar saudiya wa ya kamata ya zaunar da su ya musu wa ya musu ainihin wato sulhu a cewa nake sulhu idan za mu yi sanda ake saɓani ya kawo ayan wa in ta'ifata na minal mu'minina tatalu fa aslihu shin ƙasar iran tana kallon ƙasar saudiya a matsayin musulma ta kirkin da za ta iya zaunar da ita ta sulhu tsakaninta da wata eh? to ya za a yi sulhu yi tsakanin dama asalin mutumin da bai ganin girman ka bai ma yadda da musuluncin ka ba ya za a yi ya ce wai suna gine-gine kawai na alfahari sannan ya kawo cikin maganganunsa abin da ya shafi girmama malamai a najeriya sannan a ya kawo abin da ya shafi wato girmama malamai a najeriya ya ce mutum yana ganin rashin girmamawa da mutuntawa idan ka ji abin da ya shafi saudiya mala bakar gumi idan bahaushe ya ce da bera na dawa sata ita kuma daddawa tana dawa ku koma kan mala bakar gumi lokacin da ya tsaye abin da ya dace a matsayinsa na malami lala hayyabar duniya yana da mutunci ko bai da mutunci eh to su ma malaman in suna so a mutunta su mutunta kansu sai a yi mai to cikin maganar da yake faɗa sai yake cewa a saudiya da waninta daga cikin wasu daulolin da suke na musulmi ne wai kana ganin ba a mutunta malamai amma ƙasar iran tana mutunta malamai mutuntawa ta ƙarshe sai ba da misali da kanshi ya ce zai ɗauko e-passport ɗin shi zai nuna wa mutane wai da zai shiga iran saboda tsabar mutuntawa da aka mai ko ifaso ɗinsa ba a karɓa ba an buga ya shiga ya fita kawai ana ganin shi da rawani daga najeriya bai ma bukatar sai an karɓuwa faso ɗinsa aka ce kawai ya shiga ya wuce ya je ya dawo shi ne wannan tambaya idan kai a matsayinka na malami ka je iranta ta mutunta ka ina matsayin aƙidatta na zagin sahabban annabi sahabban annabi wa ala ra'asihim inda ilimi ne duk cikin su ba wanda ya kai abubakar kuma su ne masu ilimin da Allah ya faɗi cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul yanzu a Najeriya ka kawo karamin takadiri kana karamin bafulata ne sai wani yazo ya ci yana mutunta ka yana girmama ka a daidai lokaci dai kuma sai ka ji a gaban ka ya kira shi Usman ya kunduma mai zagi kana ganin zai yi to kai yanzu a malami a wannan nahiyar an mutunta ka kaji na yi mamaki da yana wannan matsayin bai gane cewa wannan yaudara ba ce da makirci da dasisa irin nawa na in shiya wala na yi mamaki a daidai lokacin da suke so su ribace shi su yi amfani da shi kowace irin abu suna iya mai ba wannan ribatar ba ne ma ta sa da ya dawo sai gashi a kujerar da bai kamata a ji ana jiyo wani abu wanda yake da alaka da shi'a ba sai gashi a kujerar ake ji lala wannan bai yaudara ba ce to mu je kai an mutunta ka kai malami ne a faɗa mana me mutuncin sahabban annabi wanda kai ka yadda ba za a yi addini ba sai da fahimtar magabata kuma magabatan su ne farko sahabbai kafin a zo kan su maliku sannan muna so ka fito ka faɗa wa duniya me matsayin maliku akan aƙidar shi'a a faɗa mana a faɗa mana mai matsayin maliku akan aƙidar shi'a ba yadda za a yi duka wa'annan mazahibu ɗinnan guda hudu da kake cewa a addini akan fikihunsu babu malaman da bai Allah wadai da wannan aƙidar ba da kai ka je waccan ƙasar ka ɗauko kake ƙoƙarin bari da sunan za ka tallasa siyasar wanda na rantse da Allah daga tallar siyasar su wannan abin in ba toshe kofar sa wallahi sai an ci wasu zuwa ga tallata musu shiya shi'a maganar takarib a kusanto da juna ai an yi shi a kasashen larabawa da yawa da yawa daga cikin malamai sai da suka dawo suka yi da na sani daga baya wannan kenan to shine yanzu muke tambaya ina matsayin sahabban annabi a matsayin su na su ne malaman wannan al'umma shin kana ganin a ja baki ai shiru kai a mutunta ka a matsayin ka na malami a wannan zamanin aƙidar kuma zagin abubakar da umar da su wa'incin suke da ita ina matsayinta aƙidar ne da yadda yake kallon sahabai wannan shi ya assasa wannan daular ina matsayin ne? shi ne abinda muke so mu sani sannan ya yi magana sai ya ce wai a iran malamai su ne waɗanda suke mulkan mutane amma a najeriya sai ya ce fasikai su suke mulkawa mutane ai gara fasikin da zai raba ka da kuɗinka ku je lahira Allah ya sabi da fasikin da zai raba ka da Allah ya je lahira Allah ya saka wuta amma ga wanda ya san ya san wa ya san Allah su wayannan gayar abin da za su lalata shine duniya ko su kuma wayancan fasikan me za su lalata addini za su lalata wala za ka yi mamaki a ce malami ba shi da mai iya wanda zai ɗora al'umma ta tsira a gurin Allah billahi allazi la ilaha illa gara fasikancin waɗannan shugabannin na karbewa mutane dukiya da cinta da fasikancin fasikin da zai zo ya raba ka da Allah ya zama a lahira da kai da shi a tafuta gara wanda zai cuce ka kuje lahira Allah ya hisabi kai ka tafi aljanna shi ya tafuta da wanda za a tafi lahira duk a tafuta gaba daya gara wannan fasikin sannan cikin maganganun da yayi yayi magana yana cewa wai a nan gurin za mu yi koyi da ƙasar iran shi ne sai a sanya malamai su zamanto su ne masu mulki wayannan 'yan siyasar sai a yi sai a yi watsi da su gaba ɗaya to tambayar da za ka yi idan yanzu za a sa malamai a harkar siyasa na wani ɓangare za a sa na izala za a sa ko na ɗariƙa ko na su shi'a suwaye za a sa su zama masu mulkin Eh? ita ce tambayar da zaka yi da farko tukunna malaman wa za a sa waye zai yadda da wani ya jagoranci wani waye zai wannan sannan ya faɗi cewa wai a fitar da al'umma daga duhu zuwa ga haske wala abin mamaki wai mafitar da al'umma daga duhu zuwa ga haske to ban san yadda za a yi ba a fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske ba ta hanyar ɗora mutane akan ingantacciyar aƙida ba in ba haka ba ai babu amfanin ma littafin da malam bakar gume rubuta al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a eh? ka taba ganin makaho ya ja makaho ya ce su tafiya mai dan jagora eh? ai ba zai taba yiwa ba sannan cikin maganganun da ya faɗa da ya zo kuma sai ya ce to kada ku yi riko da aƙidar su sai ce ku yi riko da siyasarsu sai ce siyasar ƙasar iran ta fi me ta fi siyasar haka ya faɗa da ya faɗi wannan sai yake cewa su kuma su yi riko da aƙidar mu ta tauhidi ban sani ba ko an gane to tambaya dala yaushe ne ɗan shi'a zai yadda ya bar aƙidar sai ya dawo kan aƙidar mu eh? sannan ya yadda cewa ta fuskar fahimtar addini da fikihu mu ne muke kan daidai su ba kan daidai suke ba eh? dala a kai ƙasashe a duniya waɗanda wasu ba ma musulmi ba ne kuma ba siyasa irin ta iran suke ba ta fuskar rayuwa sun ci gaba ko ba su ci gaba ba eh me muƙaranan cewa sai an yi koyi da siyasar ƙasar iran me alaƙa su ya yadda cewa wai ana iya menene wai a yi riko da siyasar su to kun ga wannan kofar da sunan cewa a ɗauko iran a mumbarin karatu ana tallata maka siyasar su billahi lazi la ilaha illahu wa nan gaba sai an waye gari ka dawo aƙidar su ma baka ganin muninta kuma abinda zai bayi zuwa gare shi kenan a zo ana soke maka ƙasar saudiya wanda abinda da bawo shi ke cewa diyar da goma ta lalace ta fa ina ai na rantse maka da Allah da yadda shugabannin Saudiya suka zama a gurinmu yanzu baka gani da ya tashi zai yi karatu da Allah Iran ya tafi ko Saudiya ku dubi shekarun da aka yi ana ciyar da shi ana ba shi karatu a can bai tafi can din ba fa yayo karatu ba fa Saudiya ya yi karatu amma yanzu ƙasar Saudiya ita ce abin zagi a gurin shi ƙasar iran ita cewa ita ce ƙasa ta kirki ita ce ƙasa ta kirki sannan cikin maganganun da ya faɗa yake cewa in shi'a idan suna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko sukan yi ma ahlul baiti salati ne kawai wai ba sa yi ma sahabbai salati sai ike cewa wai ya ga shugaba daga cikin shugabanninsu a iran wai ya zo yana salati ga sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama wai yana cewa wai wa'ala a sahabihi almardiyina wai da wannan ne yana ganin cewa wai 'yan shi'a wai sun fara karkatuwa kan daidai ka ji fadan allah ba shi bai ma san cewa ba dama 'yan shi'a sun kasa sahabbai wajen gida uku daga ciki dama a gurinsu akwai sahabbai munafukai da haka in kadi sun yi irin wannan salati wa ala ashabihi almardiyin to 'yan tsirarrin da suka ware suka ce su ne na kirki da su suke to kuma cikin waɗanda suka ware ba da su suke ba fa suna cikin sahabbai munafukai mutanen banza abubakar da umar da usman suna ciki ba shi yasa idan ɗan shi'a ya ce maka bai zagin sahabbai wannan kalmar da kake gani kalma ce da take da fuska guda biyu sai ka tambaye shi me kake nufi da sahabbai domin kai abin da kai kake ɗauka da sahabi wanda ya haɗu da manzan Allah ya yi imani da shi ya mutu akan imani shine sahabi shi kuma ɗan shi'a da munafiki da mutumin kirki duka sahabbai ne a gurin shi to yana nufin cewa shi wayanda ya yadda sahabban annabi mutanen kirki ne mai zagin su amma kai wa'anda ka ɗauka sahabbai to shi yana masa kallon munafukai ne bai da su ba ita ce to yanzu dan Allah a ce mutum ya zo yana cewa wai saboda ya ji kawai suna salati wa ala ashabi almardin bai ma san suwaye almardina a gurinsa ba sun keɓe wasu mutane su ne sabo wai sai ce wai da wannan wai ya ga wayan shi a wai sun fara karkatuwa wai da in za su yi mutanen da suke la'anta su sai suka dan Allah wannan shi yake nuna cewa dan shi'a ya yadda da sahabban ya yadda da aqidar ahli sunna dan Allah sannan yake faɗa sai yake cewa wai ya ga wani dan shi'a yana karatu da ya buɗe talabishin a can wai yana cewa wai ku yaba ahlul baiti da kowane irin abu amma kar ku faɗi siffar da take ta Allah ce a kansu domin kuma muna faɗa maka ga littattafansu a hannunmu sun rubuta duk wani mansubi matsayi da ka sani na Allah ne sun ɗauka sun basu kuma littattafan nan suna bugawa ana yaɗa su a duniya yaya za a yi shin aƙida ana ɗaukar ta daga mutane ne ko daga littafi ake ɗaukar ta eh a'a to wannan kenan don haka gobe zan karasa sada garin sai mu dora inda muka tsaya mu ci gaba da yin karatu da izinin Allah dan yau na dan bada misali kaɗan ne tun da rediyon nan akwai muryoyin da na so in yi amfani da su da aka ba yadda za a yi a zo haka kawai muna ji ana kallo ba wanda ya isa ya ce wai a Najeriya wai ba mu a'a babu kuma yadda na faɗa yanzu na bada misali in ina so gobe billahi lazi motan nan in shaƙo littattafan da suke na shi'a ne sai an yi mamaki su ma 'yan shi'an ba sa musun haka to shi ta yi littattafan shi'an ma bai da su bai karanta aƙidan shi'an nan ba bai san ta ba ka je ka ɗauko kana cewa wai da sunan kana tallata siyasa su kuma kana ƙoƙarin ka soke ƙasar saudiya kana so ka nuna kaza wallahi ba za mu taɓa yarda da wannan ba wannan ita ce maganan gaskiya wannan ta mai daɗi ya karɓa a haka wanda bata mai daɗi ba da ni da kai Allah ya haɗa mu a lahira mu muna ƙoƙarin kare mutuncin abubakar da umar da usman a lokacin da wasu ke su da maganganun banza kai kuma kana goyon bayan waɗanda suke wannan aƙida da yake cewa wai inda a ci iran wannan ingilishi ya dawo ai ba wanda zai magana wai saboda ya je can ya dawo lala idan ya je ingila ya dawo da ya zo ya zauna kan kujera in ya fara tallan kiristanci akwai wanda zai yi shi da ya fara yaban ingila ko amerika yaban da aka fahimci zai kai mutane zuwa ga kiristanci da Allah za a kyale shi ba zai taɓa yiwa ba ta wannan yaban da ya zo yana yi wa kasar iran yabo ne da aka buɗe ƙofar da daga nan wallahi sai ɗiban mutane zuwa ga zuwa ga shi an ci shi yasa ba za mu ja baki mai shiru ba wannan ita ce amana ta ilimi shi yasa yi na ɗaya yau wanda suke biyan masu tara gobe zan yi na biyu kuma zan kawo dalilai na zagi ƙarar da mutanen nan suke yi da hausa sai mu ji ma ga ɗan da zai iya daurewa in kai ɗan kirki ne ba ɗan banza ba ne kai a ce ana iya kiran uwarka a kira ubanka a zage su a ce an mayar da addinin shi shine tsinuwa da la'ana gobe kuma sai ka ce ai wannan mutumin an samu maslaha a zo a yi mi a zo a haɗu sai dai in munafunci maka koma mun yadda cewa kowa a nan in ya yadda cewa wato mamashi ta fi matar annabi shi yasa ba za ka iya rigima ba don matar annabi amma kana iya don mamaka na rantsi da Allah duk mutuncin wani a nan gurin yanzu ana gama sallah aka fita ka san sunan mamashi ka kira ta ka ce wani eh, mamakka wancan Allah ya tsine mata albarka billahi lazi la sai dai a ganka da malam malam ana kaya kaya malam wani mai faru sai ce ai mahaifiya ta yi zaga ni cewa ta yi ya fa Allah wani ma sai ya fashe da kuka ya ce mahaifiyarsa tana kabari Allah an ce ta to sai kuma matan manzan Allah da sabon annabi ga littafi ga waye. to gobe zan zo da ƙarin wasu dalilan banda wannan da sauti da komai zan kunna in za ka halaka to ka halaka kana sane amma wannan kofar da ya zo ya buɗe da sunan wai za a je a kai ma falastina za a yi wa na rantsi da allah kofa ce da in ahalus sunna ba su rufe ta ba to da ita za a ribanci mutane a ɗibe su zuwa ga shi'anci sannan kira na zuwa na ƙarshe da 'yan izala izalar ta kaduna da izalan ta jos billahi la ilaha illa wannan maganar da nake yi a nan gurin amana ne a kansu su fito su faɗi matsayinsu in ba haka ba suka ja baki suka yi shuru duka izalin na rantsa da Allah sun ci amanar Allah da amanar manzon Allah kuma wannan kofar da aka bude kofa ce da za a dibi ƴaƴan ahlus suna a kai su zuwa ga shi'anci wannan ita ce maganan gaskiya wanda haka manya na ɗaya yau a jira zuwa gobe zan sake yin na biyu akan wannan topic ɗin zan ɗora wannan shine